kamara ba shi ne yana da bluefin sai ya ɗauko ya sa idan ya ɗauko bluefin ɗin na ya sa wai shi abin da yake nema yana neman ya samu wannan maganar da Allah ya ce ne litaskuru ilaiha wai natsuwa yake neman ya samu da ya kalli bluefin ɗin na sai ƙara rikicewa fiye da rikicin da ya taho da shi saboda mai saboda bai da mata da ya nemo wata wadda zai lalata da ita a cikin kwakwalwar shi ta tuna mishi lallai in ya gayyato wancan za ta zo sai ya shafa ya ji bayi da sauran ko kwabo kaga bala'i ya karu to rashin aure rashin nasuwa ce shi yasa ku rinka yi wa 'ya'yanku aure sannan ku sake su su je ci gaba da makaranta za ku ga yadda 'ya'yanku za su nasu su ci jaraba mazansu da matansu kuskure ne ya faru tsakanin waɗanda kansu ya waye suka ɗauka su 'yan bokoko ne da waɗanda suke fama da gidadanci saboda suna ganin ba su karatun boko ba waɗanda suke ganin su ɗan boko ne sai ce shi ba zai aurar da yashi ba har sai ta kammala karatu sai ta gama sakandare sai ta yi polytechnic sai ta yi nce sai ta yi menene sai ta gama jami'a wata ma sai ta ce sai ta yi digirin digirgir shi abin da yake gani aure yana hana karatu shi kuma saurayi abin da yake gani idan ya sake ya aure sa'ad da ya gama sakandare aure zai hana shi ci gaba da karatu wannan bangaren waɗanda kansu ya waye kenan saboda tsabar wayewar kai har suka haramta a kansu aure wani bangaren kuma da suke gani ko ake kallon a kansu bai waye ba su ne iyayen 'yan talla direbobin tire radiyallahu an kunna iyayen 'yan mata 'yan talla shi kuma abin da yake gani in na bar 'yata ta tafi ta ce sai ta yi makaranta za ta zama 'yar iska za ta zama karuwan gwamnati haka suke cewa waɗannan kurakuran gaba ɗaya su suka haɗu suka dagwalgwala mana al'umma a halin da muka samu kan mace. wani in ya tashi sai ya dubi abin ya ce yadda aka yi wa iyayenmu da kakanninmu mata aure ni ba zan ta ba ba zan ta aure tana shekara sha bakwai ko sha takwas ba don me domin ina son yata ta zama likita ko ta zama pharmacist ko ta zama wani abu daga cikin abubuwan da ake neman 'yan matan zamani su kwari domin me domin kwato mutuncin musulmi da arewa ta ɗaya bangaren wancan shi kuma sai ce ba zai bar shi ta tafi ta karatu ba domin me uwar shi ai ba ta karatun ba amma ta haife shi mutane sun manta da cewa ana gudanar da rayuwar addinin musulunci ne daidai da yadda zamani ya hukunta matukar wannan tsari ba ya yi karo da alkur'ani ko hadisi ba ne shawarar da nake bayarwa a nan ba doka ba ku yi ƙoƙarin samar wa ku mazaje mazajen da suka cancanta da su auri ku a shar'ance ba a hankalce ba ba a tattalance ba in na ce a hankalce ina nufin so da dama mutum zai auna da hankali sai ya ɗauki 'yar ce zai mata haɗin zumunci da ɗan wanshi ba tare da ya dubi dacewa ko rashin dacewa ba al'imamu abdullahi bin mubarak sai daga cikin malaman fikihu wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da yaro ya zo ya ce an turo shi ne nemi wance sai shi al'imamu abdullahi bin mubarak ya ce turori nawa haddace waƙoƙin laraba guda nawa sai aka samu kan wannan yaro fala saddaka wala sallah babu aya babu hadisi babu waƙar jahiliya sai ce to da wani sanadi zan aurar maka da 'yata kaɗai don mun sha nono ɗaya da uwarka tunanin hankali ne sai ka ɗauki yarka sai ka ba da ita ga ɗan ɗan uwanka ko ɗan abokinka tare da cewa bai cancanta ba amma an kai amfani da hankali sai ka ce auren zumunci ta wani ɓangaren kuma su da dama akan yi aure wanda ainihin na saboda tattali ne da zarar an ganka ka zo da zungureriyar mota lambar abuja abc ko an ganka da lambar lagos app ko lambar ikeja to an tabbatar da cewa wannan to wani karako ne shi kai shi don haka ya cancanta kawai a ɗauki a bashi kudin nan nashi na halal ne ya samu ko koma ɗanyen yankan kai ne matsafi ne mai shan jinin mutane fasiki ne ɗan luwaɗi ne yana kula da addini yana sallah yana shan giya ko ba abin da za a bincika waɗannan dalilan guda biyu sun taimaka a yau an ƙara shiga ɗimuwa a cikin abin da ake akai dangane da aure to ce shawara ta shine sa'ad da yarka ta cancanta shekaru suka kai mata na aurar da ita a halin tana jami'a ko tana fce ko tana polytechnic ko tana haya islamic ko tana secondary ko wata makaranta ta boko ko ta arabiya idan allah ya kawo mata masoyi abu na farko da za a duba kar a dubi tana makaranta tukuna a dubi cancanta shi da annabi ya ce iza a taku mantar dauna dinahu wa zan fazawwijuhu idan mutum ya zo muku kun yarda da addinin shi kun yarda da ɗabi'ar shi ku ɗauki ya ku ba shi idan ba haka ba za ku haddasar da fitina da bala'i mai girma a bayan ƙasa wannan hadisi ne kyakkyawa al'imamu turmi ya rawaito shi idan kuka dubi mutumin nan yana da kula da addini a mutunce mutum ne wanda yake mai kara mutuncin shi don akwai mutumin da yake yana da kula da addini amma kuma bai damu da halaye na mutunci ba akwai mutumin da yana da halaye na mutunci amma bakin jahili ne kasgi to irin wannan duk ɗayan biyun bai cancanta a bashi a ba don sai da annabi ya haɗa biyu ya ce iza a takun mantar dauna dinahu mutumin da kuka amince da addinin shi wa hulukahu da ɗabi'un shi in yazo yana neman yarku fa zawwijuhu ku auren mishi Bilalu, Ibnu abi rabah mu'azzinin rasul bila babban bawa ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ƙasar sham domin wata harka sai ga wata budurwa yana so sai ka ce ta ya za a yi mu baka ya a halin ba mu san ka ba waye zai shaidar halayenka da addininka da zai sa mu amintu mu baka ya sai ce ina da babban aboki amini yana ina suka ce sai ya ce musu yana madina wane ne shi sai ya ce muhammadu rasulullah sallallahu suka ce kai abokin manzon Allah ne ya ce ni abokin manzon Allah ne sai suka naɗo wakilai aka taho madina ana zuwa aka cewa annabi wani ya zo ya ce shi abokinka ne yana neman mu auren mishi da ya amma ba mu san kyakkyawan addinin shi ba ba kuma mu san ainihin halayen shi ba annabi ya ce wane ne sai suka ce bilal ibnu abi raba sai annabi ya ce me ya hana ku auren wa da dan aljanna 'yarku yanzu kun ga ƙarshen shaida kenan game da addini ko ɗabi'a ma'ana shi dan aljanna ne ma ba wai mutumin kirki ba jama'a mun gane wannan da kyau shi bilal din nan shine annabi ya kira shi ya ce ya bilal ka zauna ka gaya min aikin da kai har ka wayi gari a cikin aljanna na ganka a gabana bilalu bakin fata ladan a gaban annabi fiyayyen halitta a cikin aljanna wani aiki kake jin ka aikata har ya kai ka wannan matsayi bilal ya tuna ya kai ya komo ya ce ba abin da nake tunanin ya kai ni sai duk sa'ad da na yi alwala ko da daddare ko da rana ba zan zauna ba sai na tashi ne sallar nafila raka'a aji annabi ya ce ka ji abin da ya kai ka sai ka kula da wannan abin da kyau idan yin alwala da kula da sallar nafila kowace bayan alwala ta kai bilalu aljanna abin mamaki shine a aljanna ya aka yake a gaban annabi wannan shine tambayar da malamai suka aje suka amsa da cewa Bilal mutum ne wanda yake yana wucewa gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sa'ad da annabi yake da rai a duniyar nan duk idda za a je bilal yana gaba yadda idan wata kwalba ce ko kwatami ko wata cutarwa in za ta afko ga annabi ta fara afkawa bilal don annabi ya kauce mata idan bilal ya ganta ya kau da ita don kada annabi ya afka mata sai aka ce wannan shi ya sa Allah ya mishi jaza'an wifaqa kyakkyawan sakamako a lahira daidai da kyakkyawan aikin shi a nan duniya jama'a bilal nan shin yanzu idan mutum ya zo neman auren yarku ya samu shaida irin wannan za ku auren mishi koko sai an gan shi ya fakin da wata dandalemiyar mota sai an gan shi da wani matsiyacin hansa da hannu ba haka gayu ke faɗi ba a ce bala'i kawo wani hanset shi kan shi hansen din bala'i gayu ke kuku sai an gan shi irin wannan ya haɗi ya har haɗe amma bai shirya haɗuwar shi da Allah ba jama'ar musulmi abu na farko da ya kamata ku duba kenan in yarku tana makarantar boko ko arabiya aka zo neman aurenta idan wannan mutum ya cancanta a addinance da ɗabi'ance sai ku zauna da shi yarmu tana makaranta kuma mu mutane ne masu son ci gaba muna son yan nan tamu ta ci gaba ce polytechnic ko ce fce ko ce university ko ce kaza saboda wannan kara mutunci ne kuma wannan daidai da zamani ne don haka komin auren maka da ita za ta ci gaba da zuwa makaranta ka amince in ya ce ya amince shaidu sun shaida an auren mishi da ita ne a bisa wannan sai a kira ta ke wanda za mu baki ya amince zai goyi bayan ki ci gaba da makaranta amma ke kuma ga sharuɗa ki san ke mata aure ce kar a ganki tare da wani cosmet ko classmate a ce wai ana yin assignment wallahi capital assignment ake gani a ce wai ai cosmet ɗinta ne classmate ɗinta ne wai yana koya mata ne maza ba za su koya maza a samun mata su koya mata a samun ba kullum sai samari ke koya 'yan mata a samun har da mata aure wannan shigantaka ce na biyu abin da ya kai ki makarantar nan da kin gama shi sheko ki ta ɗakin miji duk yadda za ki kare mutuncin mijinki ki kare mutuncin miji kai kuma za ka taimaka mata da gwargwadon ikonka amma mu ma za mu ci gaba da taimaka mata idan za ku samu mutanen kirki su rinka auren 'ya'yayanku akan haka za mu samu yarinya an aurar da ita tana ainihin secondary school ta fita daga secondary school ta tafi jami'a ta je ta zama likita ko ta je ta zama pharmacist ko ta je ta zama computer scientist ko ta je ta zama accountant da ne ake cewa kada mace ta je ta karanta kaza kar ta karanta kaza in mace ta karanta accountancy me za ta yi da accountancy in ta karanta business administration me za ta yi da shi in ta karanta kaza me za ta yi da shi akwai abin da za ta yi da shi tafi kasar ne ka gani da muka tashi suka kafa wani banki na musulunci sai aka ɗibo mata musulmi waɗanda suka karanta banking and finance business administration accountancy sai aka kasa bankin gaba ɗayan shi kashi biyu bangaren farko zunzurutun maza ne tun daga manaja har mai gadi bangare na biyu zunzurutun mata ne tun daga manajar bankin har mai gadi da ke waje a wannan bangare babu account ko kwaya ɗaya na namiji a wancan bangaren babu account ko kwaya ɗaya na mace idan ba ku bar 'yan matan ku sun je sun karanta account ba da muka kafa banki irin wannan wace ce za ta zo ta aiki ba wani karatu da za a ce wai kar a bar mace ta sai dai karatun shegantaka a nan ni kan na yadda what man can do woman can do in ka ku hada da daya adjective i don't agree in that jama'a mun gane wannan da kyau ko to a irin wannan halin zamani ne ya juya jama'a idan ka ce za ka aurar da yarinyar ka, a ce daga aure shi kenan ta bar karatu to duk yarinyar da ta taho ta taho ta taho tana zuwa secondary to an buga mata full stop kenan secondary kuma ba makaranta ce wadda take ainihin fitar da mutanen da suke da wata tabbatacciya ko nagartaccen aikin yi ba wanda zai haɓaka ƙasa jami'o'i da makarantu irin polytechnics da fce da makamantansu suke fitar da mutanen da za su yi aikin da ƙasa za ta samu haɓaka idan kuma ka ce ba za ka aurar da ita ba ta je ta ci gaba da makarantar to wannan shine ke haddasar da ka ga yarinya tana sakandare mai mutunci ce mai kunya ce tana zuwa jami'a sai ta ne. ba dai hijabi kuke so ta sa ba za ta kawo hijabi ta sa ta kawo wannan dan kwali da take yafawa tana zuwa ainihin jami'ar nan shi kenan za ta haɗu da yan iska yan uwanta in ta sake dawa ta sake sa muku hijabi ba ta sa wa kanta ba sai zama kafin lokaci kaɗan ta zama mara kunya saboda ne saboda duk abin da yake da alaka da ɗabi'a jama'a shari'ar musulunci da kanshi in ta tayar tana saurara mushi misali a cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya kabbarta sallah sai ya ji bacci na damun shi to ya yanke Sallah ya kwanta har sai ya yi baccin sai ya tashi a cikin hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallar duk da aka yi ta ana matse fitsari ko kashi ba ta kashi ya matse ka fitsari ya matse ka karka ce dan ka samu raka'o'i ko ka samu raka'a kaza bari ka daure kane kana kakaucewa kane kana zuzzullewa babu sallar sallah ga abinci a kusa aka ce ba ta an kawo abinci wani ya ce a ci wanda ya ce a yi sallah to wanda ya ce a cin nan shi dace da hali a ci ana ci sai a natsun ba haka ba za ku ta wani limami da wani malamin mai ba mu labari aka kawo abinci aka aje liman ya ce jama'a kuma ci sannan a yi sallah aka ce a liman a daure kike jama'a a ci abincin nan da zai aka ce a liman a daure ce <laughs> to shi kenan sai da aka yi sallah tsaf an yi da tahiya me ake jira a yi sai liman ya ce to sai a ci hannunsa to yake abin da yake da alaka da ɗabi'a to shari'ar musulunci tana saurara mai to kun ga duk daga cikin ɗabi'a duk daga cikin ɗabi'a to ɗabi'ar jima'i na daga cikin ɗabi'a mafi ƙarfi don haka malam abdullahi gwandu kanin shehu usmanu dan fodiyo a cikin littafin shi fara'idul jalila littafi ne game da ulumul qur'ani da ya zo yana bayyana bakar hassadin da ke tsakanin malamai kusan malamai sun ce wai da shi dan ya ɗauko talla sai mata suka fi kishi malamai kuma sai suka fi hassada dole malamai ne suka faɗi abdullahi gwandu ya ce bakar hassadar da ke tsakanin malamai ta fi gunsuraye guda biyu sa'ad da suka taso akuya guda ɗaya a gaba a nan abdullahi gwande yana so ya nuna maka idan bunsuru ya taso akuya a gaba wani gunsurin ya sake tasowa to kowane ɗaya da yana da wani zikiri da zai ɗayan ya mutu da zai yi saboda mai idan shi ya gama rufewa gaba ɗaya akan ya biya bukatun shi to sai aka ce ɗabi'ar hassada da ke tsakanin malamai to ta fi karfin wannan shi yasa galibi malamai masu alƙalanci suke cewa ba a karɓar shaidar malami akan malami mu dawo kan magana da mu ɗabi'ar sha'awa idan ta riski saurayi ko budurwa wallahi kunya kaucewa take daga ido shi za ga saurayi yaro mai mutunci yana fanaga sai kaga ya fara fekewa ya fara sa bakin gilas yana ainihin wucewa kan layi da 'yan mata a hannun shi saboda shi a lokacin duk abin da zai biya mai wannan sha'awa da take damun shi kawai shi ne abin da yake kallo mutunci kuma ya dade bai zube ba haka ita ma budurwa so da haka shawarar da nake ba iyaye a irin waɗannan zamunan da muka samu kanmu zamani na haɓakar ci gaba to mu daina hana 'ya'yanmu yin karatu mai yawa sannan kuma mu daina kin aurar da su ni na ga matar da aka yi mata aure ta gama sakandare a gidan mijin nata ta je ce diploma a gidan mijin ta je ce digiri a gidan mijin ta gama digirgir bara a baran nan kuma ta fara digirinta na dingirewa shi fiye phd tana nan mace ce mai mutunci tana ci gaba da karatunta a gidan mijinta kullum abin da yake damu mu 'yan arewa ba ma tsayawa muna tsara abubuwa to wajibi ne a yi tsari akan wannan allah madaukakin sarki ya taimake mu kar ku manta ayar da muke bayani akai inda Allah ya ce min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha na daga cikin alamomi iyawar Allah da hikimar shi da ya halitta muku mata yanku daga gare ku litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama sannan Allah ya sanya mawadda kauna wa rahma da tausayi tsakanin kai da matarka duk matar da kake zaune da ita ba ta ƙaunarka ba ta jin tausayinka to babu wannan ainihin sukuni babu natsuwar zuci duk mijin da kike zaune da shi baya tausayin ki baya ƙaunarki to babu ainihin waccan fa'idar da Allah ya faɗi ta natsuwar zuci jama'a ƙauna ta ɗari soyayya ƙauna ta fi soyayya ƙauna ita take haddafar da tausayi shine Allah ya ce ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya kauna to kauna ba ta karewa amma so yana karewa idan ka aure ta saboda fara ce jazir dirarriya ce doguwa mai wushiriya mai dogon gashi ta iya magana tana da dogon wuya tana da hanci ta iya kaza ta iya kaza ana tsora mata shekaru talatin daga sa'ad da ka aure ta nan in ka kalle ta sai ka kau da kai kai saboda mai abin da ya ja ka ka aure ta yanzu babu shi hanci ne saboda tsawo kamar biro idan tsufa ya zo sai karkace duk abu mai kyau ya tashi lalacewa ya fi mummuna muni sai kenan amma in ka aure ta ne saboda kana ƙaunar ta to a ƙarƙashin ƙauna soyayya take duk halin da ta shiga ƙauna ba ta raguwa sai dai ta ƙaru kowane ɗa ƙaunar uwan shi yake ƙaunar uban shi yake don haka duk inda aka kifa aka tashi aka faɗi kana ƙaunar uwanka. kana ƙaunar ubanka amma idan da soyayya ce to za a samu wani lokaci da za ka daina so domin abin da ake nufi da soyayya wani abu ka gani a zahiri wanda ya ja ka a ce mota ce sabuwar yayi sai ta fito yayin sai ya ja ka sai ka ji kana santa ana cewa an fito da wata sabuwar kira sai ka ji ba ka son wannan wannan sabuwar kira kake so ashe waccan ta farko ba kaunar ta kake ba santa ta kake domin da ƙaunarta kake komai daren daɗewa ko da irin motoci ne da tura mulkin mallaka suka shigo sai ka ainihin ci gaba da ranzar da ita amma da yake so ne abinda nake so ka gane dan uwa kar ka taɓa auren mace dan kana son ta kadai sai dan akwai ƙauna kar ki taɓa auren namiji dan kina son shi kadai sai in akwai ƙauna to idan akwai ƙaunar nan idan tsufa ya taho sai wannan rahamar sai ta faru ga ta ta tsufa duk abin da zai ja hankalinka gare ta babu amma da yake ƙaunarta kake sai kuma ka fara tausayinta ai kai cinye ƙuruciyarta ai kai kai kaza ai kai kai kaza jikinta ya yi tamoji ai duk kai ka motsa jikin nonanta ya matse duk kai ka matse shi ai hankinta ya yi kaza duk kai ka tsotse shi duk bakinta ya karkace duk kai ka abin da murje shi waɗannan abubuwa idan ka duba kai ka mai da ita wannan halin me zai biyo baya sai rahama sai ka tausaya mata jama'a mun gane wannan da kyau ko to amma idan son ta kadai kake da zarar ta canza shi kenan sai kai ma ka fara canzawa da an an yi sallama karfe takwas na dare ba za ka fito ba amma yanzu ba za ka dawo gidan ba sai karfe ɗaya dare daga sallar asuba kuma sai ka tsaya a masallaci da an taba ka ce kana wurdi kuma ba wurgi kake ba tsabar kiyayya ce kawai ta taso saboda dama son ta kake saboda tana da kyakkyawan jiki yanzu kyakkyawan jikin ya kare Allah ya kiyaye sai Allah ya ce inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkaru waɗannan lissafe lissafe da Allah ya yi abubuwan lura ne ga mutanen da suke da hankali mutane da dama jama'a suna tsoron aure saboda tsoron talauci galibin ɗaliban makarantu a yau duk wanda ka taɓa abin da zai ce in ma na ce zan yi auren ba ni da kuɗin sadaki in ma na ce zan yi auren ba ni da kuɗin buga kati ba ni da kuɗin akwati mai taya ba ni da kuɗin ɗan kit ba ni da kuɗin kayan shafe-shafe ba ni da kuɗin kaza ba ni da kuɗin kaza wallahi duk aure ne irin na jahiliya shi ya haddasar da haka in ba haka ba wanda duk ya ce ɗan makaranta ba shi da aikin yi karya ike ɗan makaranta shi ke da aikin yi domin da mai aikin yi da mai koyan aikin yi dukkansu masu ayyukan yi dan makaranta ba aikin yake koyo ba aikin yake koyo me zai hana ba za a kira dan makaranta a bashi mata ba kuma a taimake shi wajen aurenta kuma a taimaka mishi da yadda zai rike ta don allah kai datti da faduwa kai riba ka ci amma yau an koma kamar rigar gayu su ake ready made kawai wane ne ya haɗu yana da kuɗi yana da motoci yana da account yana da gsm yana da salula yana da kaza yana da kaza yana da kaza irin wannan ake so ya zo rana tsaka sai a ɗauki ya a bashi an manta cewa babu wani alkawari da Allah ya akan cewa duk wani mai kuɗi ba zai talauce ba babu wani alkawari da Allah ya akan cewa duk wani talaka ba zai zama mai arziki ba ko akwai inda aka yi wannan alkawarin a Qur'ani ko hadisi babu don mai ba za a ɗauki ya a baiwa yaro ba yana makaranta a taimake shi da sadaki da zai biya a taimaka mishi da yadda zai ya rike ta a asirin da ya zama wani abu rannan kuma sai ka ga ana lallaɓowa wallahi tallahi dama dai alhaji muna son mai wani haɗin zumunci mun rasa yadda za mu maka waya ne kana Abuja to ne yau da Allah ya kawo ka dai ake so dama a haɗa ka da kanwarka ka ji mutuncin tsoho da can ina makarantar baka bani yar basan da nake da bukata da nake da ofis a Abuja ana jin ka zama minista ko darakta ko manaja a wani wuri ko kuma lokacin za ta kawo maka 'ya'yan dangi sai a lokacin ba ka bukatar su jama'a kamar mutum ne a yau sai a naɗa shi ciyaman na Zariya local government wai sai daga kuma ana ta ɗibo shinkafa da shaddoji ana kawo mishi yau me zai da su ai wannan aikin banza ne ajiya da ba shi da wannan mukamin yake bukata ba ku kai mishi ba sai a yau da ya fi karfin waɗannan abubuwan wai sai a kawo mishi a yanzu waɗannan samari wane yana na yana koyan ɗinki wane yana na yana koyan kafinta wane na koyan walda wane yana koyan karatu sai ka kira shi ka ce kai eh na yaba da addininka da ɗabi'arka ka zo ka rinka neman yata ta ce babu ba ni da abin yi sai ka ce ai ni ubanka ne ni ina da abin yi ka aura mishi ka taimake shi da yadda zai yi yayi ta ji wani saurayi ya jan gyara mai gada ma jama'a mun gane wannan da kyau wallahi na ga dattijan da ya irin haka ni na ga dattijan da ya irin haka kawai ya ga yaro yana jami'a yana jami'a a maiduguri sai kira shi kawai ya ce zo nemi ya shi ya ɗauka ya bashi daga wannan lokacin da shi da yar sai dattijan ya ɗau nauyinsu kawai suka ci gaba da karatu kuma ba wai wani mai kudin tsiya irin wanda ka sani ba irin attajiranmu na da yana zaune cikin rufin asiri ba abin da ya dame shi ya ɗau nauyin su suka karatu yana gama kawai sai ya karɓi takardun ta dama tsohon ɗan kwangila ne ya shiga nan ya fita nan nan da na ya samo wa mijin yar shi ɗan shi kenan aiki a yanzu da nake magana wannan da ake magana director general da ya zo ya samu gidan dattijan nan kawai sai ya ce wa dattijan ya koma wani gida tukuna wannan temporary aka ce za a yi gyara a wannan gidan aka sa katafila ta ja da baya tukuna malam ta rushe gidan aka zo aka hada wa dattijan ƙanƙararren gida kowane daki aka kawo iya kwandishan aka sa aka kawo tarho aka jawo komai aka hada kawai shi ke aka ce dawo ya aka ce kuma an hana mishi neman duk wata hanya da zai rayu har ya mutu aka bude mishi katon account din karawa tsoho kudi don wannan dattijan ya yi abu ne a sa'ad da ake bukata a sa'ad da ake bukata amma mutumin da ya zama director general yanzu ya dawo weekend daga abuja in kace za ka bashi yayo me zai da ita ya fi karfin auren wannan dan dama dole duk inda ya kwankwasa dole a amsa mishi kuma dole a buɗe amma dan makaranta gashi ne yana yawo wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hauna la salama irin ya kamata a yi wa a san an yi ihsani wallahi sannan ku kuma samari wannan ba share muku hanya ake baka, ga ka samu yarinya da sauki ka wulakanta ta dango ba ma akwai dattawa a layi kana zama dan iska ka karya wancan hadisin ba za a baka ba nan cewa idza atakum man tarzawna dinahu wa khuluquhu sai kana da kyakkyawan addini da dabi'a kar ka dauka ka samu ya da sadaki mai sauki ko an mutunta ka wannan dama ce da ka samu na ka wulakanta ta ka ce ke har wani amce nawa ka samu ki sadaki 350 din aikin banza an da aka samu ka 350 din ai ka kasa biya ne shi sa aka yi maka haka idan ka wulakanta irin wannan ka wulakanta addinin musulunci domin a cikin hadisin musulun annabi da ya zo da suwa yake cewa ina yi muku wasiya game da mata yau, ku tuna kalmar Allah ce ta halitta muku su ta halatta muku su aure shi ya halatta maka me bambancin macen aure da karuwa aure shine ya mai da wannan halal ya mai da wannan haramu haka ne ko ba haka ba duk sa'ad da ka wulakanta mata aure ba mata aure kake wulakanta ba kana wulakanta shari'ar musulunci duk sa'ad da ka girmama karuwa ba karuwar kadai kake wulakantawa ba kake girmamawa ba kana girmama shari'a ne daga cikin shari'o'in jahiliya don haka mu ji tsoron Allah talauci bai kamata ya zama dalilin da zai sa a ce mutum yana buƙatar aure. ce ba shi da mata ba Allah sahabban annabi al'ansa suna isowa garin makka daga makka suna isowa garin madina muhajiruna al muhajiruna suna isowa daga makka zuwa madina wallahi wani karin kumallon da zai bayi da shi amma kafin yamma ta yi yawaye gari yana da ainihin gidan zama yana da gona yana da rumfar kasuwa sannan mace kuma tana nan tana jiran shi standby a daura mashi aure da ita saboda ansari mutumin madina zai raba dukiyar shi ya raba jalin shi ya raba gidan shi ya raba rumfar kasuwar shi matan shi ya fito maka da su kai muhajiri ya maka faretin su ya ce zaɓuwar da kake so ba wai shi zai ɗauko wata wadda mai yiwa ta gallabe shi ne dama Allah ya raba shi da kaya a'a zai ce zaɓo da kake so ta yi ka zaɓo da ya fi so amma ya yarda wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa idan ka zaɓo wannan wadda ko da ita ya fi so ba zai taɓa ce maka kash ina ma da ba ita ka zaɓa ba sai sake ta ta yi idda a gidan shi ya sa mata sadaki ya biya maka ya ɗaura mata aure da kai ya ja katanga tsakanin gidan ya baka rabi ka zauna da ita ya kai ka gonar kasuwa ya maka haka ya kai ka rumfar eh, ya kai ka gona ya maka haka ya kai ka rumfa ya maka haka mutum ɗaya ne cikin muhajirai aka ba da labarin shi a cikin hadisi shine kaɗai bai karɓi wannan kyautar ba shine abdulrahman ibn auf aka yi mai tayin gida ya ce allah ya sa albarka gona ya ce allah ya sa albarka rumfar kasuwa ya ce allah ya sa albarka mata ya ce Allah ya sa albarka aka ce me kake so ya ce dulluni ala ku kai ni kasuwa ni dan kasuwa ne tun a makka aka je aka kai shi suku banu kainuka suku ni kainuka ana kai shi dama ya saba sai da manja tun a kasa makka je siyo kwalbar manja yanzu yana kasawa a kananan kwalabe kamar apc haka kafin wani lokaci arzikin shi da mutanen maka suka kwace da zai hijira ya sake dawowa har yawa ya gari ya mallaki dukiyar da yake zuwa yake cewa annabi ya manzon Allah anya dukiyar nan ba rabon lahira Allah yake turo min ba so da haka ya jama'ar musulmi talauci kai ya hana a ɗauki ɗa a ba mutum rashin wadata